wani mazaunin garin michigan ya bayyana wa muran amurka cewa 'yan mangan sa kan a wani samamai da suka kai a garin sun sami nasarar cafke wasu da ake zargin 'yan bindiga ne da suka ketaro daga jihar borno eh wato abin da ya faru wai ya mutanen nan ne wai masu gora din nan to shi ne suka shigo gari jiya in efai daga maiduguri suka zo cewa sun zo akwai wasu mutanen boko haram da suka gudu daga bana shi ne suka bi su suka zo na sun ji suna bincika to sun zo sun yi mission arrest wajen mutum goma sha bakwai ne oso haka ce to amma eh, in sun so sakin mutum ya yi kamar musu bayan da suka sani sai su ba shi alƙur'ani ya rantse in ya rantse ya ciki sai su bar shi haka da suka yi mutane a two or three eh, akwai wanda suka buge shi na da suka yi discovery ya ciki sai suka sake shi sun ba shi kuɗi aka ce je treating kansa to akwai wanda kuma da suka fahimce shi sosai shi sun gane shi dama yana ciki suka yanka kunnen sama suka ba shi ya ci ya haɗiye wallahi. Hakanan kamar yadda majiyoyin soja suka tabbatar shi daga cikin 'yan bindigan da aka kama mato ne aka wuce da su zuwa Maiduguri yayin da biyar kuma aka zace da su zuwa bataliyan soja na musamman da ke aikin tabbatar da tsaro a yankin Mobi da kewaye. Wannan yana zuwa ne a kasa da kwanaki biyu da wasu 'yan bindiga suka kai hari a wani ofishin 'yan sanda da ke lala karamar hukumar gombe inda su kashe wasu 'yan sanda biyu tare da kwana ofishin 'yan sandan lamarin da ya sa yanzu aka baza 'yan sanda a yankin tare da neman haɗin kan jama'a jihar dsp muhammad ibrahim shine kakakin rundunar 'yan sandan jihar adamawan. jami'an tsaron mu sun zama cikin daji suna neman waɗannan mutane domin da ka kasan wurin dole da nisa da daji na borno sai yanzu dai mu samu labari daga jami'an tsaron mu ba amma cikin ikon muna roƙon Allah ba su nasara a kamuwan da suka yi na aika aika kiran da nake wa al'umma kada dai a gajiya wurin taimaka mana da bayan sirri a san kan cewa aikin tsaro aiki ne na kowa da kowa ba aiki ne na jami'an tsaro kawai ba kada su gaje su taimaka mana domin a samu a gudu tare a tsira tare ana tunanin yan miniga da dama ne dai suka su dado suka shigo wasu yankuna da ke makwabtaka da jihar Borno a sakamakon farmakin da sojoji suke kai musu Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya